Demokradiyya a yau. Cikin shirin tsohuwar ministan kudin Najeriya Kemi Adiyo sun ba ta da gata ne a gwamnatin Buhari kamar su Louis Idozien? abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu auren masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda watakila ba za ku kasa ji ba, ministar kuɗin Najeriya Madam Kemi Adiyo sun ta yi murabus bayan da bincike ya tabbatar da cewa ta yi cogin takardar yi wa ƙasa hidima. Jin wannan labari ya sa muka waiwayi shirin da muka gabatar cikin watannin baya kan yadda gwamnatin ta shugaba Buhari ta maido da tsohon babban darakta a hukumar samar da hasken lantarki ta ƙasa da ake kira Niger Delta Power Holdings, Mr. Louis Idozien bakin aiki. bayan da tsohuwar gwamnatin shugaba Jonathan ta sa shi da ma wasu ma'aikatan hukumar su biyu su yi murabus saboda ba su takardar shaidar yi wa ƙasa hidima. Ana danganta ɗaukar matakin dawo da Mr. idozian da korar Hajiya Maryam Danna Muhammad saboda bankaɗo su Mr. Idozian ɗin kan Malam Abba Kiyari babban jami'a fadar shugaban ƙasa. Ga yar shimfidar da Hassan Maina kaina ya haɗo mana. Watanni uku da suka gabata ne wata babbar kotun Abuja ta zartas da hukuncin ɗaurin shekaru biyu ga Mr. James Ayodele lebi saboda laifin gabatar da takardar shaida na jabu a inda yake aiki, wato ofishin babban mai binciken kuɗi na tarayya. kwatankwacin irin laifin da tsohuwar ministan kudin Najeriya Kemi Adeshin ta tafka kuma ya yi sanadiyar rabata da mukaminta. yayin da wannan talakan ma'aikaci yanzu haka ke gidan wakafi a kefi shi kuwa tsohon babban daraktan hukumar inganta samar da wutar lantarkin najeriya mr louis edozen da shi ma bincike ya bankaɗo cewar bai da takardar shaidar yau ƙasa hidima ko ta sahalewa a wancan lokaci gwamnatin goodluck ta raba shi da aikinsa da ma ƙarin wasu manyan manajoji guda biyu amma mr edozen wasu masu fadaji a fadar gwamnatin shugaba muhammadu buhari sun yi uwa da makarbiya inda suka ɗauko shi suka mai mukamin famanan sakatare a ma'aikatar makamashi ta tarayya. Ita kuwa Hajiya Maryam Danna Muhammad da ta yi wannan bincike a wancan lokaci, yanzu haka an kore ta daga bakin aiki. Duk da cewar a baya shugaba Muhammadu Buhari da kansa ya ba da umarnin a maida ta bakin aikinta bayan wani bincike mai zurfi, amma har yanzu an ƙi wannan umarni na shugaba Buhari. A ba nan dai Majalisar Dattawan Najeriya sun sa baki a cikin wannan batu. Kuma na tambayi Hajiya Maryam Danna Muhammad ko a halin yanzu mai ake ciki? To abin da ya biyo baya shine an gayyace mu da ni da su 'yan ofisin eh, su zo duk mun zo na kowa ya nashi bayani. So su 'yan majalisan kuma sun yi bincike akan wayannan bayanan da muka yi dukan mu sun jinawa sun ji nasu kuma sun bincika sun gani. So bayan wata ɗaya ne ko biyu sai suka rubuto abin da ake cewa ko resolution cewa koran da aka yi min ba yi shi akan ka'ida ba a maida ni kan bakin aiki na tun watan may to har yanzu dai ni dai ban ga wani takarda da aka ce ki zo ki koma ba kokarin jin bangaren fadar shugaban kasa bai nasara ba na fara tambayar dr sa'id ahmed doka na jami'ar bayero ta kano abin da zai faɗa game da murabus ɗin da ministan kuɗin najeriya ta yi to akalla akwai illa guda uku a tattare da labarin kemiya da yaushe um, illa ta farko ita ce yadda aka ja kafa a wajen binciken ƙorafin da aka yi a kanta binciken da ya kamata a ce an kammala shi a mako biyu aka ɗauki wata biyu ana yi illa ta biyu maimakon a sanar da duniya sakamakon binciken ya ka ba ta dama ita ta san abin da yake cikin binciken don haka ya haifar da illa ta uku shine cewar a madadin a ɗauki matakin horo a kanta ya ka ba ta dama ta ajiye aiki da raɗin kanta wanda wannan yana nufin kamar yadda kowa yake gama aiki lami lafiya ko kuma ya ajiye aiki kafin lokacin haɗawarsa lami lafiya a bashi wato haƙoƙinsa na aikin da yi to da in aka kalli yadda gwamnatin shugaba muhammadu buhari take tutiya da yaƙi da rashawa to wannan rauni ne kwarai da gaske Dr. Lukawa, ya za a yi gwamnati irin ta Jonathan wacce ake wa kallo mai rauni za ta kori ma'aikaci kan rashin shaidar yi wa ƙasa hidima, sannan a ce gwamnatin shugaba Buhari ce za ta dawo da shi bakin aiki har ma da ƙara masa girma, sannan wacce ta bankaɗo rashin gaskiyar ita kuma aka kore daga bakin aiki. Na ji na ji wannan labarin a lokacin da yake da matsaminsa. Na ji wannan kafar taku ta muryar Amurka irin ƙoƙarin da ta yi mata haska wannan al'amarin da irin yanayin zaluncin da yake cikinsa. amma ban ji ɗuriyar wani mataki aka ɗauka a kai wajen gyara al'amarin ba don haka tabbas wannan shi ma yana daga cikin abin da in ka haɗa shi da wannan abin da aka roke mi to za ka iya yadda da wato zargin da ake gwamnatin shugaba muhammadu buhari wajen wato ɗauki ɗaiɗai akan harkar yaƙi da rashawa. Dr. Dukawa me yasa haka ke faruwa? abin da sa da maka wannan tambaya har yanzu eh, talakan Najeriya kuma yawa yawan jama'an Najeriya suna suna kwatanta shugaba Muhammadu Buhari da mutumin da ke kwatanta gaskiya kuma suna kallon gwamnatinsa wacce take kokarin ta kwatanta gaskiya amma kuma sai ka rinka samunta da irin wannan labudda wannan yana haska cewar um, akwai waɗanda suke wato a gindin shugaban muhammadu buhari waɗanda ba sa yin abin da ya kamata ba sa kare masa mutuncinsa ba sa kare masa martabarsa shi kuma ya riga ya yi wani irin imani a tattare da su wanda ya ki ya waiwaya ya bincika ya ga hakan ne ko ba haka ba ne duk da koke-koken da ake yawan yi. domin gaskiya ni a karan kaina ina daga cikin na farko farkon waɗanda suka kai masa uzuri na cewar duk inda ya ɗan sanin da na yi wa aikin gwamnatin tarayya duk wata kujera babba wato ba ta rabo da abin da ake cewa petition a turance wato kusan ana naɗa mutum za a samu ɗan sun aiko su ba su yadda da shi ba ta yadda in ka daka ta wannan ba za ka aiki da kowa ba shi yasa ne ta ba da uzurin cewar duk wannan koke-koken da ake da waɗansu kusoshi a fadar shugaban ƙasa ni na ga irin wannan ne da aka saba a gwamnatin najeriya amma da tafiya ce tafiya da irin wannan abubuwan da suke bayyana um, na suke min adewashin da waccan maryam din um, wato na gamsu akan cewa lalle akwai waɗanda suke yin ba daidai ba wanda ya kamata yi mai da hankali akan su duba kuma har yanzu Allah bai sa ya juya hankalinsa a kan yasu ba. To, wani irin rauni ke gare shi, in dai yana iya baka ya danka ma mukami amma ba zai iya waiwaya baya bibiya ya gaya kake tafiyar da aikinka. Shi ne raunin bibiya, ma'ana yana da raunin bibiya, in dai ya riga ya baka amana shi kenan sai ya kau da kansa yana sa ran za ka yi. To kuma a gaskiya bibiya tana daga cikin abin da kake wajibin shugaba ah, to kowane shugaba ne ya bada aiki to bibiya yana daga cikin wajibinsa don haka idan bai yi ba bai bibiya ba to bai gaba daidai ba mm. Dr. Lukawa haka eh, ɗabi'ar ɗan adam ta nuna. Mm. Dr. Luka akwai waɗanda suke cewa matsalar shugaba Buhari watakila shi ne shi bai sanin mutane. waɗanda suka gewaye da shi nan suke eh, kawo eh. masa mutane saboda haka idan ma an kawo kuka game da waɗannan mutane su waɗanda suka kawo su ba za su yadda eh, aibin su ya fito fili ba saboda haka sai su kakkange su kare to shi kuma da yake bai da wata kafa ta samun bayanai sai ta waɗannan mutane sai ya zamanto cewa kamar an killace shi bai sanin abin da gwamnatinsa take ciki wannan masu wannan tunanin gaskiya haka batun yake ko dai shugaba buhari yana da wata matsala ne na shugabanci ina ganin in ma da wannan din sai dai a ce ɗaya daga cikin matsalar ne amma tabbas akwai ƙari domin um, kowa ya shaida kuma shi ma ya faɗa da bakinsa yana da sauraron kafafen yaɗa labarai uh, kuma kafafen yaɗa labaran nan ba sa yin shiru kullum aka samu matsala ana faɗa a kuma faɗa a nanaka mutum da yana sauraro kuma kuma kuma kuma amma baya ɗaukan mataki tabbas akwai wata matsalar kari akan cewar kan shi aka yi um, waɗansu ba Masu haro da wannan Allah ya kamu ƙarshen shirin demokuraɗiyya yau na makon nan sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Hassan Maina kaina da Dr. Said Ahmed Dukawa da kuma Cibahiro ne da Solomon Abba waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan nisa Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.